Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Yau ranar Lahadi 19 ga watan Maris na shekarar 2023. suna Nasar Fil Hashin Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a wani shiri na musamman kan zaben Najeriya. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanan labarai. Tosar filo ana ci gaba da tattarawa da bayyana sakamakon zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jihohi a Najeriya bayan kada ƙuri'a a akasarin jihohin kasar a jiya Asabar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kai ziyara a birnin Mariupol na kasar Ukraine da Rasha ta mamaye a yayin cika shekaru tara da Rasha ta mamaye yankin Bahar Aswad daga Ukraine. akalla mutane goma sha biyar suka mutu wasu ɗaruruwa kuma suka sami raunuka sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta girgiza wasu sassan ƙasashen ecuador da peru to allah ya kyauta kanin labaran duniyan kenan cikin shirin namu na musamman za mu zagaya wasu yankunan najeriya da jin yadda aka gudanar da zaɓe tare da dakon sakamakon zaben da ake har ma da irin darasin da aka koya darasi na farko dai shine akan cewa 'yan najeriya sun yanke wa kansu hukunci akan cewa ba za su ƙara yarda da 'yan siyasa su yi musu abin da suka saba yi ba duk da yake a yawancin wato duk da yake a yawancin jihohin najeriya an gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali sai kuma an samu tashe-tashen hankula a jihohin yankin na niger delta musamman a karamar hukumar obia wadda ke zaman mahaifa ga tsohon shugaban kasar tarayyar najeriya dr goodluck ebele jonathan idan lokaci ya bamu dama za mu buɗe layukan wayar mu domin ku masu wari ku kira ku bamu ku kan zaben kada a manta lambar da za a kira ita ce bi sifili biyu bi biyar biyar biyar to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan latariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kai ziyara a birnin Mariupol na kasar Ukraine da Rasha ta mamaye. A cewar wani rahoto da kamfanin dillancin labaran Rasha na TAS ya fitar a yau Lahadi. Putin ya yi balaguro zuwa Crimea a jiya Asabar a yayin cika shekaru tara da Rasha ta mamaye yankin Bahar Aswad daga Ukraine. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya buƙaci ficewar rasha daga crimea da dukkan yankunan da ta mamaye tun da rashar ta kai mamaya a ukraine wanda ya shiga shekara ta biyu a watan fabrairu ziyarar ta ji asabar ta kuma zo ne kwana ɗaya bayan kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta ba da umarnin kama putin tana tuhumar da alhakin sace yara daga ukraine a mamayar da rasha ta yi wa ukraine shugaban na rasha ya ziyarci cibiyar fasaha da cibiyar kula da yara a kremia 'yan sandan pakistan sun yi durar mikiya a gidan tsohon prime minister imran khan a birnin lahore da ke gabashin kasar a jiya asabar inda suka kama mutane 61 a yayin da aka yi gama da harba barkonon tsohuwa tsakanin magoya bayan khan da 'yan sanda kamar yadda jami'ai suka bayyana babban jami'in 'yan sanda suhail suhaira wanda ya jagoranci samamin a lahore ya ce 'yan sanda sun yunkura ne domin kawar da shingayen da 'yan jam'iyyar khan ta tehrike insaf da magoya bayan bayansa suka kafa ya ce sun toshe bangaren titi da ke sashen gidan khan da bulo-bulo na kankare da itace da kuma wata babbar motar da aka girke khan baya gida a lokacin domin kuwa ya yi tafiya zuwa islamabad domin bayyana a gaban alkali bisa tuhumar sayar da kadarorin gwamnati a lokacin da yake kan mulki da kuma kin bayyana kadarorinsa alkali ya ɗage sauraren karar zuwa talatin ga watan nan na maris suhaira ya ce magoya bayan kan ɗin sun yi yunkurin turjiya wa 'yan sanda ta hanyar jifan su da duwatsu yayin da wani mutum da ke saman rufin gidan kan ya buɗe wuta akalla 'yan sanda uku suka sami raunuka akalla mutane goma sha biyar suka mutu a jiya asabar sa'ad da wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta girgiza wasu sassan ƙasashen ecuador da peru jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mutane kuma sun sami raunuka yayin da wasu suka makale a ƙarƙashin baraguzai mafi akasarin waɗanda suka mutu a ƙasar ecuador suke hukumar kula da yanayi ta amurka bata fitar da wani gargaɗi kan tsunami ba bayan girgizar ƙasar kamfanin dillancin labarai na associated press ya roto cewa a ecuador gidaje da dama da girgizar ƙasar ta shafa sun yi kamanceceniya da juna gidaje ne na talakawa kuma tsofaffin gine-gine ne da ba su cika sharuɗan gini ba a ƙasar da ke fama da girgizar ƙasa. To nan ba da jima ba, Murtala zai sake damar da karashin labaran duniya kafin nan zamu leƙa Najeriya kuma jihohin Plata Nasara da Benue don jin halin da ake ciki game da zaben. Zainab Babaji gare ki. Zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki da aka gudanar a jihohin Filato, Nasarawa da Benue sun kammala lafiya in banda ƙananan matsaloli da ba a rasa ba. Tun kafin karfe takwas na safiyar ranar zaben ne malaman zaɓe da jami'an tsaro suka isa mafi yawan rumfunan zaben. Haruna Adamu shine baturen zaɓe a mazaɓar 015 da ke laran 2 ya ce ba su fuskanci wata matsala ba. Zaɓe kan ya tafi lafiya da yake mun fito da wuri-wuri karfe takwas ta mana a nan. To amma ba a samu wata matsala ba? A ba wani matsala da aka samu. Na zaga wasu rumfunan zaɓe da dama don jin yadda zaɓen ya kaya. Laraba bawa zoka mun gode ma dai an yi dan zaben dai gashi na amma mutane ba su fito sosai ba amma me dalilin haka kuwa gaskiya ni ya a wuri na yayi min kamar zaɓen da aka yi na fari mutane sun fito sun yi zabe ba ba su abin da suke so ba ina garshi shi sa. sunana Musa Abubakar Paris eh mun zo mun kada zabe alhamdulillah a wallahi ba wani matsala a kowani folit unit za ki ga da su malaman zaben da agent su suna zama kuma abin da ya kara mana haɗin kai muka ji daɗi ko ina za ka ga kirista a su ma'aikatan sun haɗu sun yi aiki mai kyau daga jihar nasarawa ma zaben ya gudana lamin lafiya in banda yadda wani ɗan jarida shugaban sashen labarai a gidan rediyon bris fm a lafiya ya sha duka shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar nasarawa salihu alkali ya ce za su bi wa edwin philip kadinsa a sanin kenan aikin jarida da security da ainihin jarida kamar aikin su ne kamar da ake so matakin zamu mu dauka shine zamu bi doka da oda mu gan cewa wani duk wanda suke ciki suka yi ma wannan shi edwin philip na bris fm nan suka ka jimsa ciwo in ba mu ga aka dauki wani mataki ba mu kuma za mu zauna kuma mu dauki mataki na gaba ko bai kamata ce da mu da 'yan security ana samun sayin sawa A gefe guda kuwa kakakin rundunar civil defense a jihar Nasarawa Victor Jerry ga abin da yake cewa. Mun nema zai kuɗin musan cooperative wajen suna na a motan a lokacin. So a yanzu da yana miki magana mai commandant yanzu yana kan magana din. Ko da yake jiya din ne mun riga mun sami shi abin eh, ma muka roke shi ya hankuri dai dole ne za a hukunta su mm. akan abin da suka yi. Dan if found guilty ce za a hukunta su based on the law because muna da doka. Speta janar na 'yan sandan Najeriya alkali Baba Usman da ya ziyarci jihar Plateau don gane ma idonsa yadda zaben ya gudana ya bayyana gamsuwarsa da yadda al'umma suka yi biyayya da dokokin da hukumar ta sanya. ya ce tun daga abuja zuwa can, har jos na ga yadda jama'a suka bi umarnin takaita zirga-zirga da yadda mutane suka fito don yin zaɓe a natse da kuma haɗin kai tsakanin dukkan jami'an tsaro wajen tabbatar da doka da oda abin ya ƙayatar matuƙa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida Zainab Babaji. Wannan shirin na zuwa muku ne ga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. To Japan ta ce Koriya ta Arewa ta kaddamar da harba wani abu da ake zaton makami ne zuwa cikin teku. rundunar tsaron gabar tekun japan ta ce ta tabbatar da ganin abin da ya yi kama da makamin koriya ta arewa da aka harba da safiyar yau lahadi to sai dai ta ce babu cikakkun bayanai ya zuwa yanzu kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu na yonhap ya ruwaito rundunar sojin kasar tana fadar cewa koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami zuwa gabashin ruwan teku to sai dai hafsoshin sojin koriya ta kudu ba su sami amsa kiraye-kiraye ba ya zuwa safiyar yau lahadi an tabbatar da cewa wannan ne zagaye na hudu na gwajin makamai na koriya ta arewa tun sa'ad da amurka da koriya ta kudu suka soma atisayen soji na haɗin gwiwa a makon da ya gabata koriya ta arewa na kallon atisayen azumin wani shirin kawo mamaya birnin tehran na fuskantar tsiyayewar jama'a gabanin bikin sabuwar shekara ta fasha kamar yadda ake yi a kowace shekara amma a wannan karon tilas iraniyawa su iya daidaicewa da yanayin a yayin da bikin ya zo daidai da watan ramadan sama da mutane miliyan 300 a cikin kasashe goma sha biyu ciki har da afghanistan da iraki da turkiya za su yi wa juna barka da sabuwar shekara ta noruz mubarak a ranar talata lokacin da iraniyawa ke bikin shiga shekara ta 1402 a kalandar fasha bikin sabuwar shekarar na noruz da aka shafe kusan shekaru dubu uku ana gudanarwa zai soma ne a ranar farko ta bazara da kuma murnar sake haifuwar yanayi inda ake kwashe kusan makonni biyu ana yin shiru a kan titunan birnin tehran da ke cike da cinkoson jama'a yayin da jama'a ke barin birni zuwa ƙauye lela wata ɗaliba da ta tashi daga tehran zuwa garin su tabriz da ke arewa maso yamma ta ce tsawon kwanaki goma sha biyar muna kokarin mantawa da matsalolin rayuwar yau da kullum ta hanyar yin nishaɗi da cin abincin da aka shirya a tsanake da kuma ba da kyaututtuka ga 'yan uwa da abokan arziki to sai dai a wannan shekara musulmi da suke bikin Noros ciki har da kusan dukkan al'ummar iran miliyan 85 tilas su iya daidaita wannan al'ada da wajabcin watan ramadan wata mai alfarma na musulmai da suke yin azumi. Murtala Faruk Sanyi na ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Dalilin tashe hankula da suka faru a yankin Naja Delta bayan wani hari da 'yan bindiga sai kai a jihohin ribas da Bayelsa ya sa hukumar zaɓe gudanar da sake zaɓuka a wasu mazaɓu goma sha hudu a jihar ribas. wakilinmu na yankin naja delta lamida Bakar sokoto ya aiko mana da wannan rahoto bayan kammala zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha da ya gudana a jihohin yankin niger delta kawo yanzu ana ci gaba da dakon sakamakon zaɓe to sai dai kuma an samu tashe-tashen hankula a jihohin yankin na niger delta musamman a karamar hukumar obia wadda ke zaman mahaifa ga tsohon shugaban ƙasar tarayyar najeriya dr goodluck ebele jonathan inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a mazaɓar tasa yayin gudanar gudanar da zaɓe bayan sun buɗe wuta kuma suka yi awon gaba da wasu muhimman kayan aikin zaɓe musamman na'urar nan ta bibas yan bindigar dai sun arce ne a cikin wani karamin jirgin ruwa a gabar ruwan ta obiya rundunar 'yan sandan jihar ta bayelsa ta yi karin bayani bayan afkuwar lamarin kuma ta ce a wani aiki na haɗin gwiwa ta samu kwato hudu daga cikin takwas na na'urar nan ta bibas da 'yan bindigan suka sace sp asmin busuwar shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar bayelsa ya ce eh, abin ya ogbia local government area. A gurin ne suka je inda aka aka tara abubuwan da za a amfani da shi a zaɓe su ballot boxes kenan da su ballot paper. Kwashe wurin suka yakin suka ɓatar da su sannan kuma suka wuce ta kan ruwa. Amma mun iya mun iya mun bi su a cikin daren kuma mun iya mun samo divas kamar guda hudu daga cikin wayanda suka kwashe mun iya mun samo kamar guda hudu daga ciki kuma mun kama mutum daya a cikin su kuma mutum ɗayan ya gaya mana sauran da suka yi aikin tare to yanzu dai muna kokarin ganin cewa mun kama sauran. Can ma a jihar Rivers da ke makautaka da jihar Bayelsa ɗin can ma bata sauya zane ba inda aka zargi 'yan bindiga da musgunawa jama'a yayin zaben lamarin da ya sa jama'ar jihar cikin fargaba. Gama abin da suke cewa. There are some area where they snatch ballot box, some area where they scatter the city of the nothing, not, there's nothing like. Yace an samu matsalolin tashe-tashen hankula a wasu mazabu da dama a jihar Rivers sakamakon cikin ta'annatin 'yan bindiga kuma nan take 'yan bindiga suka buɗe wuta daga bisani kuma suka yi awon gaba da wasu muhimman kayan aikin zaɓe kuma daga bisani kowa ya gudu domin tsira da ransa hukumar zaben najeriya dai a baya bayan nan ta fidda sanarwa kan cewar ba a gudanar da zaɓe ba a mazaɓu goma sha hudu da ke karamar hukumar dagima a jihar ta ribas inda ta ce za a sake gudanar da zaɓe nan gaba kaɗan can ma a birnin wari da da ke jihar Delta an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali kamar yadda wani mazauni garin Nawari wato Almustapha Dikko ya shaida mini ta wayar salula. Zaɓe yana gudana gaskiya salin alam domin babu wata hayaniya babu wata wani kai da kawo haka komi dai yana taya gwargwado yadda ya kamata so kusan babu wata hayaniya ko taho za a gaji ya ji hakuri a shi salin alam ya juya ya tafi abin shi ba tare da abin nan fitina da ake fuskanta ko na makamancin wannan jihar cross river kuwa da ke cikin yankin na niger delta can ma an gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal nigeria To a gaida Lamida Abubakar Sokoto, to daga yankin Niger Delta sai mu leƙa jihar Legas. To yanzu kai tsaye ina tare da wakilinmu na Legas Babangida Jibrin. Malam Babangida barka da aiki kuma kamar yadda ake cewa Legas cinkus ɗakin tsimma me yake faruwa ne game da zaɓe yanzu haka a nan Legas? To kawo yanzu dai da misalin karfe goma sha biyu na safen yau ne ko ranar yau aka fara gabatar da sakamakon zaɓe da aka samu daga wato ƙananan hukumi guda ashirin da ake da su a nan jihar Legas. Kuma kawo yanzu an kammala samun sakamako goma sha tara daga ƙananan hukumi sha tara kenan. Ila ƙaramar hukumar ATSO inda aka dakatar da wannan zaɓe a wasu mazaɓu a jiya. kuma aka bayyana cewa za a ci gaba da wannan zaɓe a yau din nan kuma yanzu haka da muke magana da kai ana nan ana kada ƙuri'a ah, don haka ana dakon sakamakon zaɓe bayan an kammala wannan zaɓe. To malama bagira tuna mana menene dalilin da ya sa aka ɗage wannan zaben ake yin sa yau ba kamar ba jiya ba kamar yadda aka so. Eh to wannan al'amari ya faru ne a Victoria Garden City wasu mazabu ne guda goma wanda kuma ake takaddama a jiya cewa su ma'aikatan hukumar zaɓe musamman ma dai masu aikin wucin gadi masu yi wa ƙasa hidima hmm. sun yi kukan cewa a zaben shugaban ƙasa an tursasa musu kamar ma an yi garkuwa da su ne a cikin wannan rukunin gidaje na victoria garden city don haka suka buƙaci a sauya gurin zaben maimakon a yi a cikin wannan rukuni na gidaje a fito da shi waje. Yanzu haka ana wuyin zaben kenan. Yanzu haka ana nan ana kada kura a wayannan mazabu. Mazabu goma kace kuma karamar hukuma daya. To ya labarin sauran sakamakon zaɓe da ake ci gaba da kidanyawa yanzu an samu sakamakon zaɓe a Legas? Eto eh an samu a matsin da hukumar zaɓe ba ta riga ta bayyana ba. To a muna ganin za mu jira har sai hukumar zaɓe ta bayyana wannan sakamakon zaɓe da kanta hmm. har zuwa karfe biyar ko ma can dare kenan wajen karfe takwas. To dai da alamu dai Legas an yi zaɓe babu tashin hankali kamar sauran wurare a Najeriya. A babu tashin hankali amma dai akwai wasu akwai wani mazaɓa da aka yi eh, ɗan rigima. ko da yake ya kai ga rasa rai na mutum guda a jiya to amma dai an ci gaba da zaɓe bayan hankali ya kwanta wannan mazaɓa na victoria garden city ne kawai aka samu aka ɗage wannan zaɓe kuma shi ma kaga ba rikicin aka yi ba amma saboda rashin fahimtar juna ne da aka samu To Malam Babangida sai a ci gaba da sa ido kuma a haɗo mana rahoton da za mu kama sauraro idan har an bayyana wannan sakamako a hukumance. Mun gode kwarai da gaske. To bayan da 'yan Najeriya suka yi zaben gwamnoni a jihohin kasar jiya, batun karancin fitowar jama'a zaben bana na daga cikin abubuwan da masu kula da al'amura ke tsokaci a kai. Dangane da haka ne shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta kasar NOA Dr. Garba Abari ya ce akwai buƙatar gudanar da bincike mai zurfi kan dalilan da suka sanya karancin fitowar 'yan najeriya wuraren kaɗa ƙuri'un nasu a hira da wakilin murya amurka mahmud ibrahim kura a kano dr garba ya ce hukumarsa ta taka gagarumin rawa wajen faɗakar da 'yan najeriya game da haƙƙin da ke wuyansu na zaben shugabannin a matakai daban-daban abubuwan da muka yi ta yi abu ne wanda ya faru kusan shekara guda kafin ma a kawo wannan zaben mun yi aiki da hukumar zaɓe ta ƙasa inec wajen tabbatarwa mutane sun yi rijista kuma sun zo sun karɓi rijista sun yi kuma sun kuma yi amfani da rijista ka ce kun shekara kusan guda amma wani abu da aka lura da shi shine a wannan karan duk da yan Najeriya sun fita sun kama sun karbi ƙuri'a wato katin jefa ƙuri'a amma me ya faru sai aka wayi gari mutane ba su fito zaɓe ba wannan abu ne wanda ni ba zan ba da ansa cikakkiya ba saboda abu ne wanda ya kamata a yi nazarinsa a yi bincike domin a samu dalilin da ya sa bincike ta hanyar zuwa anguwanni garuruwa ayyuka da kuma sako-sako na ƙasa domin a samu dalili ko kuma dalilan da zai da ya shafu da suka sa 'yan ƙasa ba su fito zaɓe ba da yawa abin da kake muke ji shine cewa ake ai 'yan najeriya yanzu ba sa ma yadda da sun yanke kauna da demokradiyya to wannan baka yanke hukunci a kai tabbas sai ka samu bayani sai ka yi bincike a tabbata na biyu shine me yasa mutane ba sa a'a yadda ake yin zaben ne yake sa mutane suke gujewa zuwa fitowa su yi saboda zaɓenmu yana zaɓuɓɓukanmu sukan zama akwai tashin tashina shi ma wannan sai ka yi bincike ka tabbatar akan cewa hakan ne kafin mu a al'ummance ba mu so mu ba da ansar tambayoyi irin wannan ta hanyar saci fari. To yanzu an yi zaɓen nan wanda darussa za a iya cewa kuka koya misali. Darasi na farko dai shine akan cewa 'yan Najeriya sun yanke wa kansu hukunci. akan cewa ba za su ƙara yarda da 'yan siyasa su yi musu abin da suka saba yi ba shine na farko in ka lura irin rahotanni musamman na kuma na 'yan kafafen labarai ai kowa yana tsammanin ranar zaben nan ba za a taɓa samun zaman lafiya ba kone-kone za a yi kashe-kashe za a yi da dai sauransu sai kuma zaɓe ya zo ya fito saɓanin duk hasashen da aka yi zaɓe ya zamana an yi shi cikin lumana da zaman lafiya kuma duk da dai an samu tashin hankali a wurare kaɗan amma in ka haɗa zaɓen da muka yi na kwanan baya da kuma zaɓen muka mu na baya za a iya cewa 'yan najeriya sun zaro kitse a wuta kuma sun ba wa waɗanda ba su nufin ƙasar nan da zaman lafiya kunya mun yi zaɓe mun gama kuma muna zaune lafiya na biyu ita hukumar zaɓe kanta ta yarda akan cewa akwai abubuwa da dama waɗanda da ya kamata da sun wanzu amma ba su wanzu ba kamar yadda za a kai kayan zaɓe akan lokaci za a ba za a tabbatar akan cewa an ba da isasshen lokaci kafin a kai kayan zaben nan na uku ita na'urar da ake amfani da ita bivas an tabbata akan cewa an inganta ta domin tana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa zaben bai tafi kamar yadda aka yi tsammani ko kuma ake so ya tafi ba wannan su ne darussa da muka sani to madalla a gaida wato mahmud kwari da wannan tattaunawar To yanzu kuma sai mu leƙa jihar Adamawa don jin halin da ake ci game wannan game da wannan zaben. Ina tare da Muhammad Salisu Lado inda na fara tambayar sa wani hali ake ciki ne. Eh, to abin da yake faruwa yanzu haka a jihar Adamawa a kusan za mu ce kananan hukumomi ashirin da ɗaya an gama ƙada dukkanin ƙuri'u kuma an riga an kai su ainihin wato gurin tattara sakamako na ƙananan hukumomi kuma yanzu haka ana ƙoƙarin kawo su na jiha. wadda a cikin ƙananan hukumomi ashirin da ɗaya an kawo ƙananan hukumomi goma kuma shi ainihin wato baturen zaɓe na jihar ya ɗage wannan karɓan sakamakon zuwa nan da sa'o'i biyu na gaba. Me yasa ya ɗage akwai wani matsala da aka samu ne? A sauran ƙananan hukumomi da suke nesa nesa ne ba su iso ba. Hmm. So shi ne dalilin da ya sa ya dage ya ce kafin nan sauran su karaso. Amma ba dalili bane na tashin hankali ko na wani abu da ya faru sa aka dage kawai saboda dai nisa da kuma jira da ake daga nesa haka ne ko? Eh haka ne ba wani tashin hankali da aka samu a dukkanin kananan hukumomi da aka gudanar da zaɓuɓɓukan nan a jihar Adamawa. Ah, kuma ba wani fuskanta da aka samu na tirjiya haka ko ga gurin su jami'an tsaro ko kuma su al'ummar da suke kada kuri'a duk ba a samu waɗannan matsaloli ba a jihar adama so dukan mazaɓu a nan adamawa sun gudanar da zaɓe ba kamar sauran wasu ɗan ƙalilan gurare da ake gudanar da zaɓen a yau ba gaba ɗaya jiya an yi zaɓe yanzu kawai ƙirgo da jiran sakamako ake dako kenan eh wannan kawai abin da ake dako kenan a jihar adamawa duk inda aka ake aka kai ainihin wato akwatunan zaɓe da aka kada kuri'u a riga an kakkammala sai dai a wasu gurare an samu wasu akwatunan zaɓe da aka riga aka kashe sakamakonsu saboda abinda su masu baturan zaben suka kira cewa an yi an yi arigizon ƙuri'u a wasu gurare to shi yasa aka ɗan kakkashe wasu akwatunan zaɓe haka kuma ba a sa lokacin da za a ci gaba da yin su ba. To me yake faruwa ne a jihohi makwabtanku musamman kamar Taraba? To eh, Taraba dai kan kusan kafin kiran nan naka ya shiga na samu labari a akwai wata mazaba a Karim Lamido inda wani aka ce su zo da bindiga haka suka yi ta harbi a sama suka dauki akwatin zaɓe kuma a yau gurin tattara sakamako sai aka kawo sakamakon wannan akwatin zaɓe da aka riga aka ɗauka. wadda wani tsohon dan majalisa a jihar ya kira yake gaya mun gashi gashi to kuma a wasu gurare ma a jihar taraban yau ne ake ci gaba da kada ƙuri'a kamar a zuwa ko wanda ya kira ya tabbatar min cewa ba ida yin zabubuka a wasu akwatunan zaben ba amma yau da safe an ci gaba da yi kuma akwai wanda ya sake na daga karamar hukumar takum shi ma ya tabbatar min cewa akwai inda ya rage ba ci gaba da kada kuri ba saboda dare ya yi amma yau sun waye gari kuma sun tashi sun ci gaba da yinsa. to malado a ci gaba da hukumar karim lamido kamar yadda na faɗi mm. akwai mutane da dama waɗanda suka yi tururuwa a wato shi collection center inda ake tattara sakamako matakin karamar hukuma wadda suka ce lallai lahin sai dai hukumar zaɓe ta soke wannan akwati da aka sace a jiya kuma aka zo da ƙuri'ansa to halin da dai ake ciki kenan a jihar taraba karim lamido to wanda na so in bi diddigi in ji shi baturen zabe ko me zai ci akan wannan batu amma waya sa kashe To Malado a ci gaba da tuntuɓar shi baturen zaben don jin me za a yi da wannan akwati da kace an sace kuma aka dawo da ita. Insha Allah za mu ci gaba da tuntuɓa insha Allah. To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Masu raro sai ku gafarce ba mu samu kamar yadda na faɗa a farkon shirin idan lokaci ya bamu mu dama za mu buɗe muku layukan waya to lokaci bai ba mu dama ba. Sai a tare mu a shirinmu na gaba. Yanzu kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. kasar filo shugaban rasha vladimir putin ya kai ziyara a birnin mariupol na kasar ukraine da rashar ta mamaye a cewar wani rahoto da kamfanin dillancin labaran rasha ya fitar a yau lahadi putin ya yi balaguro zuwa crimea a jiya asabar yayin cika shekaru tara da rasha ta mamaye yankin bahar aswad daga ukraine 'yan sandan pakistan sun yi durar mikiya a gidan tsohon prime minister imran khan a birnin lahore da ke gabashin kasar a jiya asabar inda suka kama mutane 61 yayin da aka yi gama da harba barkonon tsohuwa tsakanin magoya bayan kan da 'yan sanda kamar yadda jami'ai suka bayyana babban jami'in 'yan sanda suhail sukhaira wanda ya jagoranci samamin a lahore ya ce 'yan sanda sun yunkura ne domin kawar da shingayen da 'yan jam'iyyar kan ta tehriki insaf da magoya bayansa suka kafa akalla mutane goma sha biyar suka mutu a jiya asabar sa'ad da wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta girgiza wasu sassan ƙasashen ecuador da peru jami'ai sun ce wasu ɗaruruwan mutane kuma sun sami raunuka yayin da wasu suka makale a ƙarƙashin baraguzai mafi akasarin waɗanda suka mutu daga ƙasar ta ecuador suke birnin tehran na fuskantar tsiyayewar jama'a gabanin bikin sabuwar shekara ta fasha kamar yadda ake yi a kowace shekara amma a wannan karon wato tilas iraniyawa su iya daidaicewa da yanayin a yayin da bikin ya zo daidai da watan ramadan sama da mutane miliyan 300 a cikin kasashe goma sha biyu ciki har da afghanistan da iraki da turkiya za su yi wa juna barka da sabuwar shekara ta noruz mubarak a ranar talata lokacin da iraniyawa ke bikin shiga shekara ta 1402 a kalandar fasha. To ma la a gaishe ka masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da karfe shida na safe. Za mu sake da da wani sabon shiri na musamman kan zaben Najeriya idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyin na da muka kama ku shirin nan tare sai kuma shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sakwatar da ya jagoranci shirin da bada umarni. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni ita ma na shirin. har ma da mu na yau Mr. Jonathan. Daga nan birnin Washington DC nisar fil hashin gumel nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.